بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما صور ربنا لكم أكلم تا كفر يا دا بياني منامكو barka da zuwa wannan tafsiri da yake gudana a masallacin koyarwa na asibitin tarayya da ke gombe muna muku barka da zuwa cikin wannan shirin yau muna 23 ga watan ramadan hijirar manzo Allah ko 24 ga watan ramadan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama 1441 muna cikin suratul araf kuma jiya mun fara ne akan ayar da Allah tabaraka wa ta'ala yake magana awalam ya tafakkaru eh, saboda su tafi tare za mu fara daga ayata biyu. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعم وأملي لهم إن كيدي متين نعم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين تبارك وتعالى يتي والذين كذبوا بآياتنا waɗannan da suka ƙaryata da ayoyinmu sanastadrijuhum min haythu la ya'lamu da sannu za yi musu istiraji ta inda ba su sani ba ubangiji ya ce wa umli lahum ina musu jinkiri inna kaidi matin wato tanadi na mai karfi ne inji Allah tabaaraka wa ta'ala nan muka tsaya ajiya wato ubangiji yana bayyana waɗannan da suka ƙarfafa ko suka ƙaryata to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ta musu ma buɗi ta yadda ma ba sa tsammani kamar yadda Allah ya faɗi a wata ayar walamma nasu ma zukkiru bihi wato lokacin da suka manta da abin da muka tunatar da su shi sai muka buɗe musu ƙofofin komai yana iya yiwa ka saba ma Allah kai abin da ka ga dama amma sai Allah ya ƙara baka lafiya ya ƙara buɗa maka arzikinka ya ƙara maka abubuwan da duk ya ga dama wannan ubangiji yana yin wannan ya ce har sai ka kai matsayin da fari bi ma'utu wanda ta alfahari da abin da aka ba su suna alfahari da shi Allah ya ce a lokacin sai mu kama su ba tare da sun sani ba ko kuma ba sa zato ba tsammani sai ga sunan sun zamanto masu ɗebe kauna wannan kuma kamar in dan adam ya ga yana ta cin nasara amma aikin sako yake yi to ya daina tunanin wato nasara yake samu yana masa jinkiri ne saboda za a kama shi wato akuya ta ji daɗin wai gari ko mene don haka kawai ba ta tunanin komai tana ganin kamar ta tsera Yashe cikin gari akwai guba kaga kenan kafin a jima matsala za ta yi ta faruwa to haka daidai yake da mutumin da yake da zunubi yana ta munanan ayyuka yana saba ma Allah amma sai ga duk abin da ya taba nasara yake ci duk abin da ya taba sai ya samu arziki kuma ga lafiya kuma ga shi sabo yake idan ba a isa ba ma to sai ya zo ya fara tunanin cewa ah, wato masu bin allah din ma wato kamar faɗe-faɗe kawai suke da aka sai ta ganin cewa kawai abu ai ba wani abu zuwa wanda suke fada ba gaskiya wani saboda ai sun ce kaza zai faru kuma bai yi ba mu mun yi kaza mun yi kaza to kamar yadda na ga wani mutum yana izgili ma wani mai addini wannan a kotu ne kuma na ga abun ba wai labari ba ya wulakanta shi saboda yana kallon sa mai addini ne yana cewa ƙarya yake ba wani abu inda gaske ne abinda nake da shi allah ya ba shi mana inda gaske yake amma shi ga shi ai yana da lafiya yana da kudi yana da waye to wanda ake rigimar da shi gaskiya ba shi da komai amma dai mutum ne mutadayyin yana da addini yana bin addinin ya ta cika baki a gurin to hakan kuma dai faru amma abin takaici wato shi wannan da yake alfahari da lafiya yake alfahari da kudi yake alfahari da matsayi yana yi ma wannan mutumin gori wallahi abin takaici da karshe a cikin bola ya mutu wallahi malam a bola inda ake zubar da shara wallahi nan Allah ya je ya kifar da shi kuma a wurin ya mutu to irin waɗannan cika baki da sauransu inda za ka wulaƙanta addini za ka saba ma Allah za ka yi abin da kake jin duka sai kana ganin kamar daidai ka yi abin da ba daidai ba sannan ka fito kai alfahari da shi tun ba ya sa'a ba faɗin Allah ne zai tabbata a kanka ma nasu ma zukkiru bihi lokacin da suka manta da abin da muka tunatar da su shi suka ki yin amfani da shi Ba ta hana alaihim abuwa ba kulle shay'in sai muka bude musu kofofin komai na alheri duk abinda da suka taba sai ya zama musu alheri duk abin suka taba arziki komai Allah ya ce har mu kai matsayin da hatta iza farihu har suka zo suka fara alfahari bima utu da abin da aka ba su Allah ya ce to a wannan hali akhaznahum bagta sai muka kama su wato fujatan fa idza hum suna sai gashi kuma sun dawo suna dabe kauna cewa komai ya tsaya Allah ya ce na halakar da suna kuma kashe su irin waɗannan mutanen godiya ta tabbata gare ni inji Allah saboda abin da ya yi. to sai Allah ya ce awalam ya tafakkaru shin kan ba tunani ba ne saboda kafiran nan na makka sun karyata alkur'ani sun yi abin da duk suka yi sai suka dawo suna cewa ai annabin ma hauka ne ta same shi wato ya samu tabbuwar hankali ne ubangiji ya ce a ku yi tunani bana? kuma ko kafirin makka da yake cewa annabi ba shi mahaukaci ne ai ya tsaya ya tunani mana da can kafin zuwa musuluncin ba gurin su suke kaiwa ajiyar kaya ba da can kafin ya kira ba sunansa aminu ba mai gaskiya da can da suka san kafin zuwan addini ba shi ne ya zamanto matattalar komai nasu ba kuma an tambaye su ya taba karya suka ce a'a an tambaye shi an tambaye su kun taba tuhumarsa da wani abu suka ce a'a haka ma aminu ake kiransa saboda gaskiyarsa duk wanda ya bashi ajiya zai samu kayansa to yanzu ka zo saboda ya ce a zo a bi Allah guda daya kun ce yana da hauka Allah ya ce awalam ya tafakkaru ba za su yi tunani ba su koma baya sannan kuma duk wani mai alfahari da zai yi ta alfahari da abin da yake alfahari da shi a irin wannan lokaci ko a irin ma kowane lokaci ne saboda wata ni'ima da Allah ya baka ka nuna alfahari ka nuna cewa kai kai ne kuma ku ne kuka isa shi me yasa ba za ku yi tunani ba ya kamata ku yi tunani a walam ya tafakkaru me yasa ba za su yi tunani ba saboda in mulki kake wani ya riga ka me ya mako masa sannan in ma malanta ce ai akwai wanda ya yi ta kafin kai sannan in mulki ne akwai wanda ya yi shi kafin kai sannan duk abin da kake a duniya akwai waɗanda Allah ya ɗauki kowanne sa'ansa ko tsaransa Allah ya masa wa'azi idan masu mulki ne Allah ya dauki masu mulki ya musu wa'azi sun gani a idanunsu wasu an daddaure su wasu ga abubuwa idan malanta ne Allah ya dauki wasu ya musu wa'azi a idanunka kana makaranta wasu wasu watul alaihim naba allazi atina duk dai ga suna Idan su masalul ladina ummilu tawrata idan karfi ne na gwamnati kake ji da shi to ai an dauki wasu an yi misalai da irinka kenan yana nuna mana babu wani a duniya wanda babu wani a duniya wanda wato Allah bai ɗauke shi ya buga misali da shi ba saboda haka kowa yana da misalin da zai wa azantu da shi a irin rayuwarsa in kai talaka ne an ɗauki talaka an buga maka misali da shi in kai mai kudi ne an ɗauki mai kudi an buga maka misali da shi in kai mai mulki ne an ɗauki mai mulki an buga maka misali da shi kowa yana da misalin da zai wa azantu da shi don Allah ya ce awalam ya tafakkaru ha'ula'il mukazzibuna bi ayatina waɗannan da suke karyatawa da ayoyinmu shin ba su yin tunani ma bi sahibihim ai babokin nan nasu muhammad salawatullahi wa salamuhu tsira da amincin Allah tabbata gare shi ai ba shi da wani abu min jinna wanda ake cewa na hauka ai laysa bihi jununun annabi ba hauka tattare da shi bal huwa rasulullahi haqqan ba haka ba manzon Allah ne na gaskiya da ila haqqin kuma yana kira zuwa ga gaskiya shi manzo ne na gaskiya kuma yana kira zuwa ga gaskiya in huwa illa nadhirun mubin shi dai annabi wato ba wani abin nan bane illa mai gargadi ne kuma mubin a fili ai zahirun liman kana lahu qalbun wato shi annabi mai bayani ne kuma mai gargadi ne kuma a fili kuma liman kana lahu qalbun ga wanda ya zamanto yana da zuciya mai kiyaye al'amura wa lubbin da kuma hankali ya kilu bihi wa ya'i bihi inda mutum yana da hankali cikakke wanda yake nutsuwa da shi kuma yake kiyaye al'amura da shi to in ka kalli al'amarin annabi ya kamata ka ce lalle al'amari ne na hikima kuma al'amari ne na hankali kuma al'amari ne wanda Allah shi kadai ne wato ya san abin da ya tattara a kai kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar yana cewa wa ma sahibukum bi majnun wato abokin nan naku bai zamanto wato yana da hauka ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sake faɗi a wata aya yana cewa qul inna ma a'izukum bi wahida kaga ya musu ina musu wa'azi ne da abu guda daya an taqumu lillahi ku tsaya ga Allah shi kadai ku yi tunani masna wa furada bi ko uku mana bi ko daidai ka tsaya kai kadai tsam kai tunani akan al'amarin annabi ka tsaya ku biyu ko kuna ne ku yi tunani tsab akan wannan alqur'ani shekara ashirin da wani abu yana sauka ba ta tanakuri ba komai a cikinsa magana ce wanda take ɗamfare da juna kuma take wato fassara juna babu inda ƙur'anin ya zai warware wani guri ko wani guri ya warware wani suna muku wa'azi da ku ɗayanta Allah guda ɗaya sau da aka ku tsaya ku yi tunani Allah nan guda ɗaya ne tak kuma shi kaɗai za a bauta ma don haka ku yi tunani ko ku tsaya mutum biyu ko ɗaiɗai sun mata tafakkaru sa'annan ku yi tunani in ji Allah ai ma bi kun min jinna wannan abokin naku bai zamanto wato yana da hauka ba in huwa illa nadhirul lakum wato shi annabi dai ban zo ne mai gargadi a gare ku ya dai azabin shadid gaba ga azaba wacce take mai tsanani wato ku yi imani yana muku gargadi idan ba ku yi imani ba gaba da ku makomar ku lahira akwai azaba wacce take mai tsanani Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wani guri na cewa a nan Allah yana magana cewa innama atlubu minkum an taqumu lillah wato abinda ake nema a wajen ku shine ana nema ku tsaya dan Allah ai qiyaman khalisan lillah tsayuwa tsaftatacciya tsarkakekkiya dan Allah laysa fihi ta'assubin wala inad tsayuwar da za ku yi babu ta'assubi na kabilanci babu kuma wani tsaurin kai kowa ya tsaya ya kalli al'amarin ku yi shi na ko mutafarriqina kuna haɗe ko kuna rarrabe ku yi tunani fi hadha a ja'akum cikin wannan da ya zo muku wato bi risalatin min Allah da sako daga wajen Allah shine annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annahu majnun amla cewa shi mahaukaci ne ko kuma dai a'a kowa tsaye tunani don sun san kimar ka sun san yadda yake sun san komai fa innakum idza fa'altum dhalik cewa ku idan kun aikata haka bana lakum zai bayyana a gare ku wa zahara annahu rasulullahi haqqan wa sidqan zai bayyana a gare ku cewa wannan manzo din manzo ne na Allah na gaskiya kuma abin gaskatawa Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya bayyana annabi da yadda ya aiko shi duk wanda ya tunani cikin al'amarin ya san cewa manzo ne daga Allah ya san wannan abin da annabi ya zo ya fi karfin dan adam manzo ne na gaskiya kuma manzo ne wanda ya cancanci a gaskata shi hadisi ya zo na annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa qala qatada bunu da'ama zukira lana anna an sallallahu alaihi wasallam yace an ambata mana lalle annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi kana ala safa ya kasance akan wato abin nan safa dutsen safa wato fada'a ƙuraishin sai ya kira ƙuraishawa ya ce ku zawo ku yi imani da Allah yana kiran su ɓangare-ɓangare ya bani fulan ya bani fulan wato haka yake kiransu su duka gaba ɗaya fa hazzarahum ba'athallah ya tsoratar da su azabar ubangiji wa lahi da abinda Allah yake afkaswa idan musifa ta zo ko idan sabon Allah yayi yawa faƙala ƙa'iluhum wani daga cikinsu mai magana daga cikinsu sai ce inna sahibakum haza wannan abokin naku lamajinun ya ce wallahi ba hukaci ne an gane wato wato kaga yadda suka mayar ma annabi ya tara su saboda su tsira yana kiransu zuwa ga Allah amma wani daga cikinsu sai ya buɗi baki ya ce wannan mutumin wato yana da hauka wa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wannan aya awalam tafakkaru, shin ba ku yin tunani ma bi sahibikum min jinna wannan abokin naku ai ba mahaukaci bane in huwa illa nadhirun mubin wato shi dai annabi mai gargadi ne kuma mai bayyana gargadi wato a fili sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce banda wannan ba zai a sake jan hankalinsu أولم ينظروا في ملكوت السماوات نعم أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون tabaraka wa ta'ala ya ce yanzuru shin ba su yin duba tunda an ce awalam ya tafakkaru ba su yin tunani idan ka rasa tunani akwai kuma abin da idanunka yake iya kallo wanda zai ba mu zuciya kuma tunani ba su duba ba su gama da kotu samawat wato abubuwa na mulkin sammai wanda suke nuna kudurar ubangiji kuna zaune sai ku ga hadiri wannan malakut ne abubuwa ne da suke nuna iko na ubangiji don ba mai yinsa sai Allah akwai taurari akwai farin wata akwai rana duk waɗannan suna nuna mai iko ta shi Allah ta baraka wata ala. waɗanda za su iya jawo da kai ka yi tunani akan mai yin wannan shi ne ya cancanci cewon abota masa shi ne kadai da mulkin sammai mana ba su yi duba su ga ayoyin da suke cikin sammai wani da kuma ƙasai. ita ƙasa tana fitar da tsirrai iri daban-daban tana da launi kala-kala tana da yanki daban-daban tana da sashi-sashi daban-daban wasu guraren su da tsirrai wasu ku duk yadda zaka bara su da tsiro ba wasu gurin su karbi ruwa da lema inda an yi ruwan sai dai su zubar amma bara su karba ba wani wurin kuma kaga ƙasa ita take tsotsi ruwa sannan ta fitar da tsirrai iri daban-daban da wanda kake so da wanda baka so duk waɗannan abubuwa ne waɗanda ɗan adam ya kamata in ya kalle su ya ga kudurar ubangiji ya ga iko na shi Allah shi yasa ana yace awalam yanzuru shin ba za su yi duba ba fi malakuti samawati cikin mulkin sammai wal ard da kuma mulkin kasai wa ma khalaqa Allah da kuma abinda da Allah ya halitta min shay'in na daga wani abu akwai abubuwa da Allah ya halitta haka suke wato eh, su sai wani dalili kila yayi ka gansu wasu kuma ba za ma ka iya ganin su ba duk ma dai abin da Allah ya halitta da wanda ka gani da wanda baka gani ba tunda waya khaluqu ne ma la ne yana halitta abin da ku ba ku sani ba domin har ka gama yayin ka akwai halittar da ba za ka iya sanin ta ba wata sai dai ka ganta a TV ana nuna ka dinka tambaya wannan fa saboda babu ma ita a irin wajen gaba daya halitta ce kuma ta ubangiji duk waɗannan da yayi wannan a ce a ce waɗannan abubuwa duk da aka gansu haka a ɗauka cewa wato su ne su kai kansu ba Allah ne ya yi su ba ai kaga babu babu abin nan tunda kai baka taba sa riga ba sai ka dinka ko kuma an baka ba sai kanta ba sai da aka to ashe kenan ganda ka samu kanka dole ka tabbatar cewa akwai wanda ya yi ka domin kai ba kai ne kai kanka ba ko babanka ba shi ne ya yi ka ba ko kuma mahaifiyarka ba ita ne ta yi ka ba sanan duk abin da ka gani akwai wanda ya samar da su shine Allah tabaraka wa ta'ala sa Allah ya ce wa ma Allahu min shay'in da abinda Allah ya halitta na wani abu wa an asa an yakuna qad kitaraba ajaluhum akwai fa tsammanin ma waɗannan kafiran lokacin su yayi kusa wana za su mutu kenan lokacin kowa yayi kusa wai fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun da zance ne bayan wannan alqur'anin za ku yi imani shi yasa Allah tabaaraka wa ta'ala anan yake jan hankalinsu da cewa haula il mukazzibuna bi ayatina me zai hana waɗannan kafirai da suka karyata da ayoyinmu su yi duba fi mulkin lahi cikin mulkin Allah wa sultanihi da fawarsa shi ubangiji fi samawati wal ard cikin sammai da ƙasai wa fi ma khalaqa Allahu min shay'in da kuma cikin abin da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta na daga wani abu fa yatadabbaru zalika su yi tunani akan wannan waya tabiru bihi kuma su yi kula da wannan abin din su gane cewa wannan abin daga wajen Allah ne baraka wa ta'ala waya alamuna su sani anna zalika liman wannan abin yana faruwa ne gawa liman la nazira lahu ga wanda ba shi da misali sa shine Allah wala shabiha kuma ba shi da wani makamanci duk wanda ka gani Allah yayi na sama Allah yayi na ruwa Allah yayi na taurari Allah yayi na rana da farin wata da abin da Allah ya na ƙasa da tsirrai da irin abubuwan da ake fitarwa da abubuwan da ake ci da dukkan sauran abubuwa na halitta lalle ne ka yi lura da wannan kuma ka kula da cewa fa ba wanda yake da mallakar wannan sai wanda babu irinsa ne Allah laisa ka shi Shehu babu wani abu tamkar ubangiji wala shabiha kuma babu wani abu da yake kama da shi ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma dole ka sani wannan abun wa min fi'ili yana daga aikin man la wanda bai kamata ba an yakuna al-ibadatu wad-dinu khalisun illa lahu addini da ibada tsarkakekiya wato ba wanda ya kamata ta kasance gare shi sai shi shine Allah kare da haka dole ka san haka ka sani waɗannan abubuwa suna daga cikin aikin wadda wato shi ya fi cancanta da abauta shi ya fi cancanta da tsarkake ibada gare shi fa yu'minu bihi su yi imani da shi Allah wa yusaddiqu rasulahu kuma su gaskata manzansa sallallahu alaihi wa sallam wa yunibu ila ta'atihi kuma su koma zuwa ga yima Allah da'a tabaraka wa ta'ala wa yakhlaqul wato andada wal awsal sannan su wofantar su jefar da kishiyoyi da gumaka da ake sama Allah wa yahzaru an takuna wato ajiluhum qad iktaraba kuma su ji tsoron fa cewa an yakuna ajaluhum wato ajalinsu su ji tsoron cewa ajalinsu fa kadiki raba ya kusata mana kenan ka kalli waɗannan abubuwa ka koma ga Allah ka gaskata manzon Allah ka gaskata Allah ka yi imani da Allah ka yi masa da'a ka watsar da duk wani abin da kake jin cewa gunki ne ko abin da ba da wani amfani ka yi watsi da shi kuma ka zauna a matsayin kana tsoron ajalin ka yayi kusa wannan shine abin da ya kamata su yi cewa ajalin su yayi kusa ya kamata su gaskata Allah ko ya wajaba su bi Allah ko ya wajaba su koma ga Allah ya wajaba su yi masa da'a su kuma tuna cewa lalle su ji tsoron ajalin su yana gab da su fa haliku ala kufrihim kada fa su mutu akan kafircin su ko kuma za su mutu akan kafircin su wa yasiru ila azabillahi kuma su tafi zuwa ga azabar Allah wa alimu iqabihi da uqubarsa wadda take wato mai radadin gaske ya kamata kafirai su yi wannan tunanin domin Allah baraka wa ta'ala ya cancanci abauta masa saboda waɗannan abubuwa da ya samar fabi ayi hadisin ba'dahu yu'minun da wani zance ne banda wannan alqur'anin kuma za su yi imani da shi bayan tsoratarwar Alƙur'ani da me za a tsoratar da su fabi ayi takhwifin da wani tsoratarwa za su yi imani tunda Allah ya nuna musu komai wa bi ayi tahzirin da wani abun wato gargadi ne ko tsoratarwa ba da ta hazirin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan tsoratar wanda annabi ya musu da ayoyin alqur'ani me za a kawo musu me za a kawo musu bayan an gaya musu ƙur'ani? bayan annabi yayi bayani duk ba su imani da wani zancen za su kama su yi imani allazi atahum bihi min indillah gargadin da annabi ya zo musu da shi daga wajen shi Allah fi ayi kitabihi cikin ayoyin Allah yusaddiquna wato su gaskata shi shine in lam yusaddiqu bi hadha alhadisi idan basu gaskata da wannan zancen alqur'anin ba allazi ja'ahum allazi ja'ahum bihi muhammad sallallahu alaihi sallam min indillah wato in dai basu gaskata da wannan zancen ba wanda annabi ya zo musu da shi daga wajen Allah to ai ba za su gaskata kuma da kowane ma irin zance ba wa qad rawa imam ahmad imamu ahmad ya ruwaito hadisi an hasan bunu musa bunu muslim wa abdussamad bunu abdurwaris wato an hamadu bunu salama an Aliyu bunu zaidin an abi an abi salt an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake cewa ra'aitu lailata usriya bi na gani a daren da aka tafi da ni mana daren da aka yi isra'i da ni na gani wani lokaci ya ce an nuna min wani lokaci ya ce na gani lamma in ta haina ila sama'in sabi'a lokacin da muka je zuwa saman bakwai wurin da babu wani wanda ya taba zuwa kenan a nan duniya ne ba wanda ya taba zuwa saman bakwai ba wanda ya taba zuwa saboda aka lokacin da muka je saman bakwai in ji annabi an nuna mun mai aka nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ya gani ya ce fa nazartu fawqi sai na kalli sama da ni da muka je saman bakwai na daga kai sai na kalli sama fa idza ana bi ra'adin wa bark wa sawa'i wato sai ga kamar walqiya sai ga wani abu kamar tsawa kamar hadiri ya taso ga tsawa ga hadiri ga walqiya haske yana tashi fafal fafal fafal ana tsawa a wannan guri kala sai ce wa ataitu ala qaumin sai gani kuma na zo kan wasu mutane na zo ni kan wasu mutane kuma a wurin mutane ne ya ce botonuhum cikunansu kan buyuti cikinsu ya kai kamar girman wato gida suna da cikuna haka fi alhayyat a cikin cikuna akwai macizai turabin khariji butunihim daga wajen cikin ana gani ba wai sai ya daga rigar shi ko sai ya biyu ha daga cikin kana ganin macizai suna yawo a cikin cikin kultu sai na ce man ha'ula iya jibril waɗannan suwaye ne ya jibril suwaye ya jibril kawai sai jibril ya ce masa haula waɗannan akilatar riba su ne mutane da suke cin riba a cikin al'ummarka a rayuwarsu ta duniya suna cin riba su ne annabi allah ya nuna masa da ya isra'il saboda a nuna masa ya ga zahiri ayal aini yanzu ya ji daɗin kira domin abin da aka nuna maka ka gan shi practical ai ya gushi komai idan ayoyi suka zo suka ce allazi ne ya kulunan riba la ya komuna kaza da kaza ko wani ayoyi ake karanta maka ba ba gansu ba sai ga su yanzu ana nuna maka su kiri-kiri da sunan a isra'i Allah ya nuna ma annabi falamma nazaltu ila sama'i dunya lokacin da na sauko zuwa ga wannan saman duniyar kuma na dawo wa nazartu ila asfala minni wato sai nayi kallo zuwa ƙasa da can da ya sama ya kalli sama ne yanzu kuma da ya sauko sai ya kalli ƙasa fa ana wato birahajun wa dukanun wa aswatu muka dawo na leda kuma wato wato sai naga kamar gajimale harhaj kamar wani hijabi wa dukanun da wasu hayaki wa aswatu sannan akwai wasu kuma a ciki suna ta ihu wato ga hayaki ga kamar hadiri yayi duhu sannan ga hayaki a ciki ya turnike sannan ga wasu kuma a ciki suna ta ihu fa sai nace ma haza ya jibril wadannan fa su kuma su waye fa sai jibril yace hadhihi shayatin wadannan shaydanu ne yahumuna ala ayuni bani adam su ne wadanda suke rufe idanuwan bani adam su sha makance su daga barin ganin ayoyin Allah da suke sama saboda haka kenan ba za ka waɗanda suka zamanto shekaru suna sauka musu ba su ganin ayoyin Allah ballantana su kaddara girmansu. an gane wasu ana kallon su kamar shaidanun da suke kawo ma bokaye wani abu an gane sun tsare mutane daga barin ganin girman Allah duk ayoyin da Allah yake nuna a bayan ƙasa ba su ganin su Allah ya tafakkaru suna tsare ƴaƴan Adam ne kada su yi tunani fi malakuci samawati cikin mulkin samai da Allah ya yi nuna na ayoyinsa walaula zalika lara'ul ajaib ba dan haka ba wato da sun ga abin mamaki ma'ana kenan Allah ya sha makance wannan da cikin waɗannan mutane ba za su ga ayoyin Allah su zamanto suna mamaki ba akan waɗannan wannan hadisi akwai malaman da suke kallon sa da bai inganta ba wato hadisin da ya kawo wannan magana saboda wasu e, e, dalilai yana da rauni duk da cewa imamu ahmad ya fitar da hadisin amma an ce an samu illa ta wannan mutumin da aka kira shi abu sult mun ambace shi cikin sanad ko silsila na hadis wannan shi ke da matsala wanda ake kallon ya jawo rauni akan hadisi wasu ma suna ganin ba rauni bane kadai hadisi ne ma munkar wanda kamar ba abin da dinsu to Allah ubangiji ya shayar da mu ruwa Allahumma اغثنا Allahumma اغثنا Allahumma اغثنا Allah ka shayar da mu ruwa wanda za mu iya ya Allah, Ubangiji ka ba mu ruwa. na'am sai Allah baraka wata ala ce man yudlilillahu man yudlilillahu fala hadiya lahu نعم ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله تبارك وتعالى ya kawo ayoyin nan da ta gabata cewa domin Allah ya nuna musu malakutus samawat ya nuna musu ayoyi cikin samai ya nuna musu ayoyi cikin kasai ya nuna musu kuma ga abubuwan da ya halitta domin su yi imani to sai ya zamanto cewa ba su karba ba duk waɗannan shari'a da Allah ya bayyana wanda kai kake jin su wajibi ne ya sa ka yi imani da Allah wajibi ne ka bi Allah wajibi ne ka yi ma Allah da'a duk waɗannan ayoyin da aka zo musu da su ba su karba ba shi kenan sai Allah ya ce man yudlilillahu wanda fa Allah ya fatar da shi wala hadiya ba yi da mai shirya su duk yadda zaka sai dai kai ta fada ba zai ji ba wanda Allah ya fatar da shi wa yazaruhum Allah yace ka bar su kawai fi duguyanihim cikin kutse da suke ya amahuna da kai da kawa cikin fata Allah tabaaraka ta'ala anan ya yanke hukunci man kutiba alaihi dalala wanda Allah ya rubuta masa fata fa innahu la yahdihi ahad babu wani mutum ɗaya da zai shirya da shi tunda Allah ya riga ya rubuta masa bata nan kuma an gama walau nazara li nafsihi da zai kalla zuwa ga kansa fi ma nazara cikin abin da ya kalla fa innahu la yajzi anhu shay'an sai ga cewa shi karan kansa baya iya iya yi makansa wani abu in ka kalli kanka kawai ka ga cewa me ka iya yi yanzu farce da yake tsorowa a jikinka ba ka iya sanin yana tsorowa kuma Allah yana tsarar da shi abinda kawai sai dai ka gan shi ya yi zoƙoƙo da shi aya jikinka ya kamata ka gane kai ne fa mai jikin yanda farce yake fitowa ya tsawo ba ka iya ji kama da cirnaka ne za ta cije ka kuma za ka ci to ah waɗannan abubuwa da suke ta faruwa a jikinka gashin kanka yana tsirowa ba ka iya cewa gashi akwai abubuwa kai karan kanka ba ka sanin kana girma sai dai kawai ka girma don kowa ganin kansa ya yi tsawo amma bai san lokacin da yake tsawo ba ko ba ka iya gada wannan to ashe kenan a jikinka ya kamata akwai ayoyin da kai karan kanka za su gajiyar da kai ka sani akwai Allah cewa akwai bai yin wannan aikin idan da bishiyar gidanka ta dubino za ta yi fure ba ka iya ganin lokacin da suke yin yaya ba za ka iya gani ba ba za ka iya tabbata ba kuma ko da ka tsaya ba aikin da za ka yi sai ka kalli yadda za a yi yayan dubino sai dai kawai kaga suna girma ko kuma kaga sun girma ko kaga sun yi ja amma da yaushe aka zo aka sa launin ja kuma suka girma suka zamanto haka ba ka iya ganewa wannan sai Allah Allah kadai ne yake da wannan ashe kenan cikin abin da ake gani na ayoyin ubangiji sun isa su saka kai imani da Allah to duk da hakan ba su yi ba shi ne sai Allah ya ce a man kuti ba alaihi dalala wanda aka rubuta masa bata wa hula ya a ahadun babu wani mutum ɗaya da zai shirya da shi tunda annabi ya yi sun kasa shirya to kage abin wani mai hikimar da zai zo su shirya. babu wani mai hikimar da zai iya zuwa da balaga da fasaha da iya magana da lallaba da yanda za a yi dan adam ya shirya kamar annabi babu shi aka haka yi kuma wasu shirya ba sai za ubangiji yake cewa wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah yake son ya fitine shi a wutar jahannama falan tamlika lahu min Allah shay'a ba ka da ikon da zaka iya mallaka masa wani abu duk wanda Allah wato ya abin nan ya rubuta mishi fitinar jahannama to ba za ka iya masa komai ba ka za ko wadanda Allah ya ce wa qifuhum innahum mas'ul ah, yuftanuna ala nar za a jarraba su akan wuta yuftanun ana jarraba su waqifuhum a ce musu ku tsayar da su akan rufin jahannama sai a tsayar da su innahum mas'ulun Allah zai tambaye su wannan tambayar fitina ce wa man Allahu fitnatahu wanda Allah yake son ya fitine shi falan tamlika lahu min Allah A baka iya mallaka masa komai duk abin da zaka kawo shi yasa ai kaga a cikin suratul yunus Allah ya kira su yace musu gaya musu ya muhammad ga gaya musu unzuru kowa ya tsaya ya kalla ma za fi samawat menene a cikin sama wa ma za fi al-ardu menene a cikin ƙasa Allah ya ce kowa ya tsaya ya kalla yaya ake ake saman nan saman nan rumfa ce ga sanan kowa yana gani ba ta iya faɗowa sannan babu gwafa babu wata fila da ta tsare ta sannan ita saman nan launin da ka santa asali in kaga ta canza hadiri ne ta so ko hazo amma dai tana nan a fentin da ya take don in rani ya yi rani za ka ga ta koma asalinta babu hadiri ba komai sai ganta kamar wata bulu haka launin sama yake la ya ta'assaru fihi zaman zamani ba zai tsawo ba zai tasiri ba akan sama amma duk ginin da kai kai masa fenti tsawon rana da tsawon yau da gobe da tsawon zamani yu'assir yana kodar da fentin amma ita sama ba wani abin da yake tasiri akan ta canza ta daga launin da take da shi daga yadda Allah ya yi ta kuma yace mal hamil furuj babu wata kofa a cikin ta hal tara min foto akwai wata kofa shiqa wata tsaga babu amma ginin ka duk yadda wata kila injiniyoyi suka kai da tsara shi ba ba maki wata kila ya crack amma ubangiji a nasa ginin bayyuwa to yace unzuru kowa ya je ya kalla ga abin da muka yi a sama ga yadda muka gina ta kowa ya kalla wal ard kuma ka kalli kasa ga yadda muka yi ta kana da wani abin da zaka dora akai sai dai ka yi amfani da ita kan yadda muka yi amma duk da wannan kallo da ake masama da wannan kallo da ake makasa da abubuwan mamaki da saman take fitarwa da su da abubuwan mamaki da kasa take nunawa na mamaki wanda ya kamata a yi imani da Allah su irin waɗannan mutane sai Allah ya ce wa ma tugunil ayatu ai ayoyi ma ba su amfana su ba ta iya wadatar da su da komai wannan zuru gargadin ma da kake ya muhammad shi ma baya iya amfana su an qaumin la yu'minuna daga mutanen da suka zamanto ba su da imani wato kenan baya iya amfana su wato da komai muna da lokaci ya kalu naka an sa'a na'am yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha na'am قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو نعم فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة نعم يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يسألونك سنة تنبينك يا محمد عن الساعة أكن الأمر انتاج القيامة أيان مرساها يوشذات زخ قل كجيا مسو إنما علمها عند ربي علم انتاج القيامة ينا نن أبو الله ni ba aiko ni da shi ba kuma ba a sanar da shi da ni shi ba So daga abin da aka turo ni in gaya muku shi ne Allah daya ku bauta masa amma yaushe za a tada alkiyama wannan yana gurin Allah la ha, babu wanda zai bayyanar da tashin alkiyama li ha ga lokacinta illa huwa sai dai shi Allah din taqulat samawati wal ard ita kanta alkiyama ta yi nauyi akan sama kuma ta yi nauyi a cikin ƙasa ko kuma a ce ta yi nauyi ilminta a san shi a cikin waɗanda suke sama su ma ba su sani ba waɗanda suke cikin wato ƙasa su ma ilimin tashin alƙiyama ya musu nauyi babu wani mai ƙwaƙwalwar da zai iya ɗaukan ilminta ya ce gashi ya yi nauyi ba za a yi ba an gane la yi jalli hali wakati ha illa hu saƙular fi samawa ciwon la ta ba za ta zo muku ba illa ba wuta wato sai fujua ba zato ba tsammani Ya yasalunaka suna tambayar ka ya Muhammad ka annaka hafiyun anha kamar cewa kai kana da ilimi a kanta. Ba ka da shi kul ha inda Allah ka gaya musu sanin tashin alkiyama yana gurin Allah na aksarar nasi la ya'lamun mafi yawan mutane ba su sani ba ayoyi da dama sun zo akan waɗannan aya domin karfafa ta wajen bayanai akan cewa babu wanda ya san al'amarin tashin alkiyama wato sai shi Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya zo akan abin da shawa, wato suka abin nan suka tambaya cewa yas'alukan nasu anista wata aya tana cewa mutane suna tambayanka akan al'amarin tashin alkiyama Wani aya ta sauka cikin akan al'amarin shawa. fi na min al-yahud wasu kuma suna cewa ta sauka ne akan wasu jama'a daga cikin yahudawa waɗanda suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu yasaluna an waqti sa'a sun kasance suna tambayar annabi akan yaushe ne lokacin ta zai yi wannan suna yi ne domin suna son su gane lokacin yana da nisa ko yana kusa sai eh, saboda watakila in lokacin yana da nisa kaga akwai sauran time sai kai ta tiyar kai yadda kake so watakila kafin lokacin kamar yadda wasu suke yaudarar kansu a yanzu kaga mutum yana ta aikin sabo amma wai gadararsa shine su gadon gidansu suna shekara tamanin. su a gidansu babansu ma sai da shekara tamanin ba su mutu da wuri ba da haka yanzu shekararsa eh, kuma talatin ne da haka yana da sauran hamsin da a baya zai ci gaba da tsiya da duk abin da yake saboda wai wannan yana yaudararsa da suna tambaya akan cewa kusa take ko da nisa takziban biyu judi ha kuma suna tambayar hadan a gefe guda don karyatawa da samuwar tashin alkiyama da suna ganin ma ba za ta samu ba ne kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa a wata ayar yana cewa wa yaquluna mata hadha alwa'd suna cewa yaushe ne wannan wa'adin tashin alkiyaman zai zo in kuntum sadiqina in kun kasance ko masu gaskiya ne wa kala ta'ala a wata ayar kuma yana cewa yaftajilu biha alladhina la yu'minuna biha waɗanda ba su yi imani da tashin alkiyama ba su suke gaggawa ta zo amma mumini ya kai shi ga wannan wanda yake kafiri shi yake tambaya ta ta'annuti da cewa ba za a yi ba kuma ba za ba za ta tashi ba saboda haka shi yasa yake tambaya yake gaggawa da ita amma shi mumini ai tsoronta ma yake ajilu bi allazina la yu'minuna biha waɗanda ba su imani da tashin alkiyama ba suna gaggawa da ita amma sai Allah ya ce wallazina amanu waɗanda ku suka imani su kuma mai matsayin su akan tashin alkiyama mushfiquna minha su tsoro suke ji daga tashin alkiyama don kowa yana jin tsoron me zai faru amma kafiri yana tambaya ko ba abin da ya tanada bai ma yi imani da Allah ba amma yana cewa yaushe za a yi so kai kuma da kai imani da Allah saboda yadda da abin da aka ce zai faru a tashin alkiyama kana jin tsoron faruwanta wa na anna al-haq su masu imani sun tabbatar da cewa sun sani cewa wannan tashin alkiyama gaskiya ne ala Allah ya ce ku saurara innal ladhina yumaruna fi sa'a waɗanda suke da shakku akan al'amarin tashin alkiyama suna ganin ba za ta tashi ba lafi dalalin ba'i suna cikin bata wacce take mai nisa Allah tabaraka wata'ala ya bayyana a nan cewa masu shakku akan tashin alkiyama to babu shakka suna da abin nan a wato shakku akan ta Imam Qatada yake fadi fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah da yace la ta'tikum illa bagta ba za ta zo muku ba sai fujua ai qadallahu annaha Allah ya hukunta cewa la ta'tikum illa bagta Alkiyama ba za ta zo muku ba sai kawai fujua kwaɗam haka za ta akku. an gane wato kenan wannan yana nuna wazo kira lana annan Nabiya sallallahu alaihi wasallama kala annabi sallallahu alaihi wasallama an ambata mana ya ce inna sa'ata lalle tashin alkiyama tahiju bin nasi wato za ta bayyana a kan mutane kwaɗam lokaci kawai ba zato ba tsammani za ma ta zo ne a lokacin da mutane ba su tsammanin zuwanta ta hijibin nas za ta afkawa mutane ta zo musu bagtatan warrajulu yuslihu mutum yana nan yana haurihi Mutum yana nan yana gyaran magudanar sa kawai alkiyama za ta tashi baya tsammanin ta hanyar ruwa da zai shiga maka ko hanyar ruwa da za ka yi bayan amfanin gona haka manzo Allah ya nuna ko kuma warrajulu yasqi tahu mutum makiwacin dabbobi ne ya zo yana jawo musu ruwa zai bayan su sai kawai alkiyama ta tsaya gaba ba to ba tsammani kenan ko kuma warrajulu musil atahu fi suq mutumin zaka samu mutum ya kafa kayansa a kasuwa yana zaune yana jiran mai saye sai kwatsam alkiyama ta auku haka manzon Allah ya bayyana cewa alkiyama kamar za ta afku kowa yana tasa harkar kenan mai kiwon dabbobi yana dajin sai yana ki mai gyaran gida yana nan yana ta yi wanda ya kasa kaya a kasuwa yana kowa au ma hau masa yake ta yi kwaɗau sai mu kawo alkiyama sai kawai mutane su gan su kiyamun yan zuru na gaban Allah kowa yana tsaye kawai yana kallon me za a yi qala al-bukhari rahimahullah qala haddathana abu yaman anba'ana shu'aib qala haddathana abu zinad an abdurrahman an abi hurairata anna Rasulallah sallallahu alaihi Wasallama Kala, qala wannan tsira sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la taqumu sa'atu alkiyama ba za ta tsaya ba hatta tulu a shamsu min ha, har sai rana ta fito daga mafaɗarta. hadisi ya ce yanzu in ta fada tana neman izini kan ta koma tana neman izini in ta fada ta a ba ta izini ta koma ta zaki fitowa haka kullum aiki kamar yadda hadisin manzo Allah bai to ranar karshe in ta nemi izini Allah zai ce a ki fito ta inda kika fadi musu inda kika fada musu sanan za ki fi koma musu kuma shi ne sai a ganta kwaɗab ta yamma fa'iza tala'at idan ta fito fara'a an nasu mutane suka ga rana ta yamma to duk wani mai tsiya zai bari annabi ya ce amanu duk imani za su kowa zai ce ya koma ga Allah kana fitowa zai ga rana ta kunno ta yamma to kawai kowa zai ce Allah mun tuba ya ce amanu a jima'un dukkansu gaba daya tuba za su sai dai kuma ba za a karba ba don an makara an yi latti a wannan lokaci fadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha wannan kuma shine lokacin da rai imani ba zai mata amfani ba lam takun amadan min qabl wata imanin ta bata kasance ta yi imanin batun kafin wannan lokacin au kasabat fi imaniha khaira ko kuma bata aikata wani alheri ba cikin imanin da ta yi kenan a wannan lokaci rana ta fito ta yamma duk wanda suka tuba suka ce amanu to ba za a karbi tuban ba domin dama ana rufe kofar tuba ne a lokacin da rana ta fito ta yamma sannan yace walla manna sa'atu yace wallahi alqiyama za ta tsaya wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma wato bainahuma fala yatabaya'anahuma mutane biyu za su baza riga za su cinikinta an baza ta ana cewa nawa ne wannan wani yana cewa kaza zan siya a irin wannan lokacin alkiyama za ta afka musu ya ce mutum biyu za su buɗe yadin riga suna ciniki ba za su gama cinikinsu ba za mu ta da alkiyama sannan annabi ya ce wala ta koman na sa'atu wallahi alkiyama za ta tsaya wa sarrafar rajulu ya ce mutum ya juya Bila bilabanin da nono a hannunsa falam ya tsamu bai ɗanɗane shi ba za ta tsaya wato ka ɗauko nono za ka sha amma ba za ka iya shanyawa ba sai ga alkiyama kwaɗam ta tsaya sana nabi ya ce wala ta ƙuman na sa'atu wallahi alkiyama za ta tsaya wa huwa ya leto hauzafu fala ya tsefihi za ka ga mutum yana gyara layin ruwansa saboda ruwan ya shigo yana gyara layin amma ba zai sha wannan ruwan ba zai mutu alkiyama za ta tashi annabi ya sake cewa wala taqumanna sa'a wallahi alkiyama za ta tsaya war rajulu qad rafa'a aklatahu mutun ya daga lomar abincinsa ila fihi zuwa ga bakinsa fala ya ta'amuha ba zai ci ta ba za ta mutu zai mutu kaga kenan alkiyama la ta tikum illa eh bagusa za ta zo muku ba sai dai fujua قال مسلم امام مسلم يا فدا في صحيحه a cikin sahihi nasa قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يكي تشوا تقوم الساعة القيامة ذات تطيع والرجل يحلب لقحه لقحة wato mutum yana tatsar nono daga dabbarsa mai kiwo yana tatsar nono fama ya silul ina unonon ba zai isa kwalliyar ba za a tada alkiyama ba ya tatsi nonon ba zai iya sha ba kafin ya kai bakinsa ta komu sa'a warra julani manzan Allah ce mutum biyu za su ɗora ciniki a kan tufa su ware ta su gani amma ba za su iya kammala cinikin ba alkiyama za ta tsaya wannan ya sake maimaitawa ne saboda ruwa ya ce wanda take tafiya da abin kuma hadisi ne ingantacce a cikin sahihin muslim kamar yadda abin kamar yadda ma'abota hadisi suka tabbatar naka ka annaka hafiyun suka ce suna tambayar ka kamar cewa kai menene ma'anar hafiyun ikhtalafa mufassiru na fi ma'ana. malaman tafsiri sun yi sabani akan wannan ma'ana Faƙila a wani faɗin. ma'anahu kama qala al awfi kamar yadda awfi yake cewa an ibnu abbas ibnu abbas yana tarjuman al-qur'an ka annaka hafiyun menene ma'anarsa dan abbas yace ka anna wato ka anna bainaka wa bainahum mawajja aw ka annaka sadiqun lahum wato cewa in an ce sadiqun lahum kamar kai abokinsu ne ko mai gaskata su ko masu gasko tsakaninka da su akwai wato so da ƙauna misali idan kana neman wani abu baka samu ba wanda yake da abu wanda ya san abu to watakila sai ka bi ta tsani ko ke ku tambaya mana wani da Allah ne kaza da kaza saboda shi wa mai son tambayar ba zai iya isowa inda yake ba ba sani ba ko kun gane magana saboda su suna tambaya ne akan na kusa da annabin wanda suke abin da ɗinsa su tambaya me ake ciki yaushe alkiyama lamma sa'alan nasu lokacin da mutane suka tambayi muhammadan sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama suka tambaye shi an sa akan tajin alkiyama sa'aluhu su'alu qaumin tambaya ce irin tambayar mutane ka annahum yarawna anna muhammadan hafiyun bihim kamar cewa suna ganin annabi muhammad abokinsu ne don haka kamar su tare suke saboda haka su tambaya musu me labari akan tashin alkiyama fa auha ilaihi sai Allah ya masa wahayi yace innama ilmuha indahu A gaya musu tashin alkiyama yana wajen to kabar mu muka shiga cikin wannan maganar to kana nuna wani lokaci yayi innama ilmuha indahu wato ilminta yana nan a wajen Allah ista'fara ilmi ha? Allah ne kadai ya tasirantu da ilimin tashin alkiyama walam yattali alaiha malakan mukarraban wala rasulah Allah bai yi ittila'in mala'ika ya san ranar tashin alkiyama ba haka nan manzanni bai nuna musu tashin alkiyama kamar da ya zo a hadisin Umar mal mas'ulu an bi a'lama min as wato wanda aka tambaya bai fi wanda ya tambayar sani ba kaga kenan da mala'iku da annabawa dukansu ba su san tashin alkiyama ma idan Allah ya kai mu gobe insha Allah yanzu kam za mu ajiye eh, a nan akwai wasu hadisai da dama da za su biyo baya akan maganar ka annaka hafiyun anha wanda sai kuma darasin mu na gaba insha Allah za mu dora yanzu kam za mu aje a nan muna tawassuli kuma muna addu'a ubangiji Allah ya dauke mana wannan annoba din Allah Allah yayi amin Allah ka takaitar da wannan abu a duniya Allah ya sa ba sauran waɗanda za su sake kamuwa da wannan cuta Allah ubangiji ka yaye mana Allah ka tsare mu ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah waɗanda ba su da hali ka wadata su marasa lafiya ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu muna roƙonka ya Allah ka shayar da mu ruwan sama Allah wannan zafi ka tafiyar da shi ka ba mu ruwa اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانتين ya Allah kada ka sanya mu cikin masu ɗaya ƙauna Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka shayar da mu Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka karbi ibadar mu Allah ka karbi addu'o'in mu Allah ka yi mana rahama Allah ka ji tausayin mu Allah ka buɗe mana albarkokin ka ya Allah ubangiji ka toshe mana ƙofofin sharri Allah ka tsare mu daga dukkan fitina shugabanni da suke jagoranci muna addu'a ubangiji Allah ka yi musu riko Allah ka taya su Allah ka buɗa musu hanya Allah ka sanya tausayi a cikin zukatansu Allah ka ba su ikon yin adalci Allah ka kaɗe mana dukkan fitina wannan jihar ta tamu kai mata albarka wannan ƙasar tamu ka tsare ta ya Allah ubangiji ka ji tausayin mu da rahamarka ka ya Allah نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته